وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا ذوق تدوين المذاهب كان سببا في نجاحها فتربط مذهبه sun kasance sababi ga ainihin samun nasararsu su mazhabobin wa asul jamhur biya da kuma riko na ainihin jamhur da ita saboda an rubuta ta a rubuce wa signahum an takalluf ba da wadatuwarsu daga takallufi na bincike kawai in kana son karanta mazhaba ga littafin shi nan kawai doka karanta har na rubuta ba sai ka wahala ba wa tanqibu min hadith min jadid da kuma bincike sabon bincike a ce sai ka yi sabon bincike ka yi research kafin ka gano to duk wannan gaba ɗaya an riga an hutar da kai kana muqarriban da sanawila wannan ya kasance mai kusantarwa zuwa ga ɗaukanta wa aminan qawiya kuma ya zama to wani wani factor mai karfi wani amili mai karfi tishariha wajen yaduwar mazhaba da wanzuwanta ala a yin a'immatu sahaba shi ba gani ba mazhabobin a imma na sahabbai da na tabi'ai Kanet, kanat nibrasan liman da ba'dahum wanda sun kasance su ne kaman fitilla ga duk wanda ya zo bayan su su mazhaban sahabbai shine sauran mazahib suka bi wajen gina mazhabobin su wa kana wa kana ajmal laha ajmal al-asar ya kasance suna da mafi kyawun ainihin tasiri a cikin tashiri na musulunci kaifa darasar ala kasaratiha ka duba yadda mazhaba na sahabbai ya rushe idan yawan su ko baka ba sahabbai suna da fahimta sosai kan al'amura da dama amma yanzu an ce ma yaya mazhaban Abubakar ko na Umar ko na Usman bi ma'ana yaya fahimtar shi za cewa ba za ka iya kawo littafi wanda ya tattaro shi gaba ɗaya ba wa yi zamu sha'aniha da kuma duk da girman sha'anin su sahabbai da kuma ainihin fahimtar su ya yarqa min zikir illa ma yunkal minha ahyanan wato wani ambato bai wanzu a gare shi ba sai dai abin da ake nakaltowa kawai wani lokaci ko ba gaba a ce abubakar ya ce kaza umar ya ce kaza amma a tattaro littafi irin littattafan da malaman mazahib suke da shi babu babu wannan ga sahabbai fi ba da masail kutubul khilaf a cikin sashen matsaloli na littattafan sabani ولم يوجد لواحد منها أتباع أتباع wato ba a samu ga ɗaya daga cikin a ce ga mabiyi ba ga wani yana bin mazhaba na Abubakar ko na Umar ko na Usman ko na Ali ba babu na yaltazimuna wanda suke lazimtar za yaltazimuna alai kuma suna takaituwa suna takaituwa a gare shi ba taba samu ba samu ba kama huwa alhali bil mazahib mutadawila kamar yadda hali yake cikin mazhabobin da ke yawo ko ba gaba sauran mazabobin akwai mutanen da suke bin su suke ba su kariya amma ba mazhabin abubakar ba na umar ba na usman wanda yake a rubuce ga shirin laysa zalika illa li annaha lam tas'ar bi tadwin ba kuma ya kawo wannan ba sai saboda zuwa yana mazhabin sahabbai ba samu arziki da ainihin tadwini ba ba rubuta su ba قال shafi'i رحمه Imamu إمام ya ce Allah ya masa رحمه كان الليث أفخر من mali. to ai Lais ya kasance afqaha min malik kana laitu afqaha min malik lait ya to ya fi malik sanin fiqh illa min ashabihi sai dai ta bangaren sahabban sa sun tozartar da shi shi lai Allah ya bashi sanin fiqh biye da malik amma matsalar da ya samu ɗalibansa ba masu kishi bane da za su iya rubuta ainihin fatowarsa balantana ya zamanto wani mazhaba sai mazhaban laif ya mutu da mutuwar zamani ko kuma da wucewar zamani ce yuri da annahum lam ya anu bi tadwirin eh, ara'i abin da yake nufi su din nan ba su kula da ainihin rubuta ra'ayyukansa ba wa ba su da yaɗa ta fil jamhur cikin jamhur ba kama kamu hum anfusuhum bi tadwin ara'i malik kuma yadda su daliban malik suka miƙe su kawukansu da rubuta ra'ayoyin malik sai gashi mazhaban malik wanda bai kai Lais din ba gashi mazhaban malik ya yaɗu sosai a cikin duniya mazhaban lais bai yaɗu ba an gane wannan ko eh wa alaikum salam idan malami ya nasa ake su ma suna da nasa ake ke eh idan malami ya yi nashi aikin kuma dalibai masu kishi suna da nasa aikin za ku ga yanzu misali lokacin da ibn Husaymin ya rasu to ɗalibansa sun tsaya sosai wajen tattaro ainihin fatowarsa da karance-karancensa suna yadawa yanzu akwai tafsirin da aka ce tafsirin ibn Husaymin bai taba zama yayi tafsiri ba haka to amma karantarwan shi da yanda yake fassara wasu ayoyi sai a fassaro su sai zama tafsiri na ibn Husaymin wannan ba kuma saboda kishin da ɗaliban suke kada ilimin shi ya yau wato shi ne a nemi ilimin a rasa misali wa alaikum salam da ilimi mara kenan ya fi shi har ilimi bayan shi malik ya shahara ne da fiƙo duk da za ka taɓa ganin wani abu da wuce fiƙon malik ba ‘yan fatowar jikan akida da wasu abubuwa kaɗan ne ba a yada ba sosai misali su yi ma amma kaga shi laifin na shi ma yana da ainihin zurfin ilimi sai Allah ta'ala bai taimake shi da ɗalibai masu kishi ba sai ilimin shi ya gushe irin su ibn hazm kaga ibn hazm yana da zurfin ilimi to shi ma wasu abubuwa da ilimin shi duk sun san abun san abun nan sun tozalta na'am to ka zo na kai karatu sai me kai ka zo a karatu ka zaka zaka yada ilimin kanka ba dole bane ka abin nan dan kai karatu ka yada ilimin kanka ai ko kace zaka yi ba zaka iya ba dole sai ɗaliban nan naka za su ce to malam fa ya zuba ilimi wannan ilimin da ya zuba kara bashi a banza mu tsaya a matsayin mu na ɗalibansa mu tsaya mu tattaro ilimin dan a fa'idanci da shi to sai ga an tsaya amma ba haka zai ga wanda bai kai ka ko sai ga shine za a rinda labarin cewa shine kaza shine kaza an gane wannan to shine abin da ya faru da irin su lai kaga ibn hazm littattafan da ya rubuta ya rubuta littattafai tabbas kuma shi yana ɗalibai samari masu kishi sosai amma shi abin da ya kashe shi ibn hazm shine gwamnati ya rayu a cikin daula ta malikiya sai ya zama ita daular wato suna ganin cewa in aka bar mazhabar zahiriya ta yadu za a kashe mazhabar maliki sai malamai suka kai gulma ga gwamnati cewa in kina so ki ci gaba da mulki kina so kara a kusa da wannan daula don wannan daula ku masu mulki kun ci arzikin mazhaban malikiya ne idan har kuka yadda wato wannan bawan Allah ya zo ya hure ma samari kunne da lokacin samari sun kewaye shi gaba daya an bar malikiya galiban da tsofaffi to shine a lokacin nan manya-manyan malamai irin su faji da ire-iren su suka tsayu wajen masa raddi sannan kuma ka samu wasu malamai suka yi suka samu sarki shugaba cewa lalle fa a ɗauki mataki a andalus shi ne littattafan da ya mallaka gaba ɗaya a ɗauki mataki a kansu na bari sun yadu za a kashe wannan mazhaba ta malikiya ta shi ne gwamnati ya amfani da ƙarfin da ta tattaro littattafansa muhimmai ta ƙona su wasu ce aka zuba su a cikin ruwa suka lalace an ce wannan shine dalilin da ya sa bawan Allah ya fara rashin lafiya bai daɗe ba Allah ya ɗauki ranka saboda ilimi da ka tattaro gaba ɗaya ka rubuta littafi lalata ma iliminka an gane duk da cewa littafin muhalla da wasu daga cikin littattafai din ya yi iya kokari ya dawo da su da ka da mu wanda muke gani yanzu da ka rubuta shi wannan muhalla din da sauransu yake cewa idan suna ganin sun kona min abin da yake cikin littattafai a littafi to ba san cewa akwai karatun na nan kwakwalwa ba aka yi dawo da littafin amma duk da haka sun cutar da shi an gane wannan yana daga cikin abin da ya kange mazhaban daga yaduwa yadda ya kamata yanzu dai an bashi da littafi wanda ya shahara muhalla da kuma irin su ikamul ahkam littafin usul fiqh din shi da wasu littafai wanda ba a rasawa amma littafan da yake ji da su babu su abin nan na'am bismillahir rahmanir rahim muhimmancin addurar bahiya muhimmancin karatu na littafin firak wato karatun wannan firar yana da fa'idoji jamma masu yawa himayatu din daga cikin amfani shi akwai tsara addini da tsare aƙida da shari'a da ba da kariya a gare ta da bayanin abin da ya saba mata cewa kaza ya saba maki da ahalus kaza ba ahalus ba ne. in ka ji mutum ya ce Allah baya sama al'arshi dan biri'a ne in ka ji mutum ya ce Alkur'ani halitta ne dan biri'a ne in ka ji mutum ya ce ba ceto gobe kiyama dan biri'a ne in ka ji mutum ya zage an gane sai ka bambanta aqida kaza shine na sunna aqida kaza na yan shi'a ne aqida kaza na yan na mutazila aqida kaza na khawarij to wannan zai taimaka wajen gano bambanci tsakanin aqida mai kyau da mara kyau kana jin malami ya fara an kace to wannan malamin abin da yake faɗa ba fa aqida halu sunna bane wannan malami yana yaudaran ku ya ya dauko akida ne na khawarij an gane to kaga wannan yin haka an ba addini kariya an ba akida kariya sannan wato an yi bayanin kuma abin da ya saba ma akida halu sunna liyakuna almuslim ala basira fi umuri dinihi domin musulmi ya kasance akan basira a cikin al'amarin addininsa jiya na ji wani bawan Allah wani wannan mai ta hadisi nan na Kano wannan dan kadiriya dan shi'a aka samu ana jira da shi a BBC haka ana jira da shi a BBC sai ce da yakan damu da yakan damu in an ce mai dan shi'a to amma yanzu ya ga cewa wallahi da a kira shi ahlus sunna gara a kira shi dan shi'a kun gano wannan kaga malamai sun yi aiki akan suna tarar da jama'a ku yi hankali da wani dan shi'a ne shi saboda kaga ya aka suka gano suka ce dan shi'a ne yana zagin sahabbai kuma duk irin usulubin da shi'a suke bi wajen lalata sayyid bukhari da muslim da littattafai ingantattu yana bin wannan hanya din an gano wannan ko zai kawo hadisi ya ce a nan wajen ban taba ganin inda aka ci mutuncin manzon Allah ba kaman kaza amma ba za ka taba ganin ya dauko littattafai shi'a irin su usulul kafi ba irin su man ya yahduru hulfaqi irin su najin balaga zai ɗauko kowanne daga su ya yi irin wannan rajin. wanda da zai ɗauko irin littafan su din nan ko kare da zai ci ba misali ko sannan baya ɗauko littafan shi na ƙadiriya ya kawo irin miyagun abubuwan da ke ciki na wahadatul wujud da ittihad da wasu abubuwa na kafirci duk bai kawo ba sai ya ɗauko sahih bukhari wanda ba matsala a cikin sa an gane ya kawo mutane shubha sahih bukhari wanda malaman sunna suke ɗauka su karanta shi a littafi kada tashi a rediyo da ko ina daga farko a sauke shi a ƙarshe malaman suna ba sa ɓoye littafansu da sun san suna da ta cewa duk wani abin da ka faɗa suna da amsan za su bayar duk littafai sai hawa sita malami zai iya zaunawa ya baje a rediyo kowa ya saurara amma su faye ba sa iya baje littattafan shehinansu da abin da saboda sun san akwai abin kunya ciki sannan littattafan shi'a shi da yake cewa yanzu kare yanzu zama shi'a ai sai kwaso littattafan shi'a hat yanda muke karanta buhari ya karanta da mutane to za ga shi din kanshi yanzu ya dan kutsa cikin aqidar shi amma bai san shi'an da kyau ba da in ya shiga shi'a zai goma ce ma kawai ya zama zindiki ina fatan gani a yanzu ya fara goyon bayan shi'a to in ya shiga kuma abubuwan da yake cewa yana sukan sunna in ya shiga shi'a zai ga kwata-kwata ba ma musulmi bane ma ba cancanta a yi magana kansu ba kaga yanzu yanzu bala'in da ya shiga ciki yanzu ya fita daga sufanci shi ba ahlus sunna bane ya fita daga sufanci da yake ciki ya kutsa cikin shi a bai san shi an ba kawai shi ya shiga ne yanzu yana goyon bayan ahlul baiti to yanzu in ya fara karatun littafin shi'a zai yi sauran da sai ya tsaya karatu a kasa gane kanshi ya zagi yan shi'an ya zagi ahlus sunna ya zagi kowa da kowa sai ya zama shi waye kuma sai dan iska sai zama dan iska kawai ina ba san kana wannan wannan shine matsalar mutum ya shiga gonan da bai sani ba wallahi shi matsalar sa bai san sunna ba bai san shi abu shi Abdul Jabbar sanin wa mai sufancin da yake ciki an ka an mukami an ki bashi mukami a gidan Kadiriya ya zama to bai samu ga gidan Kadiriya ba kawai sai ya zama kawai sai ya rikice rashin samun wannan mukami yayi zage-zage an hana shi sai je buɗe nashi kawai majalisi kawai ya rasa ma inda ya dosa yanzu ina san gano wannan to wannan shine babban matsalar da ya fuskanta shi ba la ilaha Ula, wa la ilaha Ula. haka zai kare ƙarshen rayuwarsa wa iyaz billah na'am wato tabbatar da addini ga aqida da a matsayin aqida da shari'a addini aqida ne addini kuma menene shari'a da karantar da addini da yada shi da kuma aiki da shi abubuwa nawa a idan mutum ya karanci firar zai tabbatar da addini a matsayin addini fa aƙida ne addini kuma shari'a ne duk mai cewa a daina magana kan aƙida to in ya karanci firar zai gane dole ne a yi magana kan aƙida ko ba ka ba irin masu cewa a manta da bambanci irin nan a daina magana aƙida a koma a taru karkashin la ilaha illallah a ka ce a daina magana kan aƙida ka ce kuma a taru karkashin la ilaha illallah to la ilaha illallah menene shi ai shine aqida din kuma wannan shine ba cinya ba kafan baya an gano wannan in dai mutum na karatun firak ba zai a taba yarda da fahimta irin nasu ikhwanul muslimin ba da suke kira zuwa ga a manta da aqida zai gane dole ne a yi magana saboda zai ga wasu irin aqidu miyagu wanda wasu daga cikin su kafirci ne wasu daga cikin su bid'a ne da abin da ya kama da wannan na'am na'am yace tafsirul muslimin wato tunatar da musulmi irin darajarsu da kuma irin ƙarfinsu da abin da ainihin magabatan ka kasance a kai na ainihin izza da karama lokacin da suka zamanto al'umma daya lokacin ana tunatar da kai da an taɓa samun lokacin da musulmi na duniya suna al'umma daya sun tsiya maɗaurinki daya to yanzu bai kawo musu rabuwa karatun tunan zai nuna ma karatun firar zai nuna ma da can musulmi kansu ɗaya amma yanzu rabu to me dalilin rabuwan an gane to da mutum ya karanta zai gane ashe kirkiro biriyoyin da aka yi aka tura su cikin musulunci su ne dalilin da ya sanya al'umma suka rabu to yanzu mu yaya sai mu yi kan da garki ko sai mu ɗauki matakin da mu ma bid'an ba za ta shigo mana ba tunda mun gane cewa bid'a shine sababul kufur eh da mu ce wa yadan wahida kuma suka zamanto hannu ɗaya suka zama zuciya ɗaya ga duk wanda ba su ba a lokacin da sahabbai suke ta jihadi suna yin da'awa da harshen su lokacin nan suna da'awa a matsayin al'umma ɗaya ne a ƙidansu ɗaya manhajinsu ɗaya a gane to mu yanzu za mu iya samun wannan yanzu ba dama mu yanzu a ƙidu daban-daban manhaji daban-daban to mutane irin wannan suna iya dumfarar makiyansu za su iya samun ah, nasara kan makiya da irin wannan tunani har ba zai yiwu ba irin wannan yawan gamu da yawa a duniya amma kuma yawan bai da amfani saboda menene kusa ne ka kusa isai yayi ne kamar yayi wanda ruwa ke kwashewa saboda kowa da na shakida in wannan ya a ayi gabas sai wannan a ayi yamma in wannan ce a kudu ayi kudu sai wannan a ayi arewa in wannan ya ce a nutse ƙasa sai wannan ce a tashi sama sai a rasa inda za a ci mata ya bulugul bunyanu yawman tamamahu hmm. idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu a yaushe ne gini zai kai cikansa idan ka kasance kana gini wani yana rusawa za ka ci sai ya bari ka gama gini dare ya yi kawai sai ya zo da kayan aiki kawai ya yi clearin ne shi kullum haka za ka yi ta yi an gane wani ku to wannan shi ne matsalar da muka samu a karatun firan zai nuna mana dalilin da ya sa musulmi suka zama to ba al'umma ɗaya ba yanzu na'am na yace um, tafsirul muslimina wato wayar da musulmai sabubba na sabani wai me ya kawo mana sabani ne ya kamata mu san sabubba karatun firak zai nuna mana wannan wanda sun kikkece al'umma sun kikkece al'umma cikin abin da ya gabata na zamani an samu aƙidu daban-daban eh wato a wayar da su don su kasance akan cikakken wato sakatsantsan daga aukawa cikin abin da wanda suka zo gabanin suka auka to aji da'iman ila da'af rabuwa yana janyo da'iman yana janyo rauni wal ananiya yana janyo son kai yana janyo adawa Thank you. ko? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بن شعيب عن جده قال an karɓo daga amur bin shu'aib an abihi an jaddihi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mai kisa ba shi da wani abu daga cikin gado idan mutum ya kashe mahaifinsa ko ya kashe ɗan uwansa don ya yi gado to za a hana shi wannan gado ɗin manista a jalabi shai kabala a wani ko ƙiba bi girmani an gani me yasa ya kashe shi ya ga cewa ɗan uwan ya daɗe yana jinya lokaci mai tsawo bai mutu ba shi kuma yana so ya samu gado don ya ɗan mori dukiyar ɗan uwan shi ne kawai sai ya zo ya lallaba sai kashe ɗan uwan don ya yi gado yana kashe shi sai kuma aka kama shi gashi yayi kisa ba shi ba gado yana daga cikin mawaniyul miras an gane wato kisa mutum ya kashe dan uwansa ko ya kashe wani daga cikin magadan a wanda yake gado rawahu nasai wa qawahu wa allahu nasai wa sawab wa abu ala amr abin da yake daidai hadisin mawqufi ne ga amr bin shu'aib Hadisi ya yi sinadin shi. An ce da Abul Albani fiye shi. Ismail bin Iyash. Ana yadda Eh to akwai wani mutum wanda yake yana girgiro hadisi a cikin isnadin. Eh Muhammad bin wa ya sunan shi? Bin Sa'id. Bin Sa'id al-Maslub. Yana girgiro hadisi to yana cikin isnadin. hadisin da ibi ne na'am na'am eh shi na da kyau hadisin yana da yana wasu hanyoyi banda wannan ai da aka yi magana cewa mai kisa baya gado na ji manzon allah رضي yana cewa ma'a a al-walid abin walet walad zuwa abin da mahaifi ya tara ko abin ɗa ya tara to na asuban shi ne kowaye kaga wani magana ce dunkulaliya jawabul abin da mahaifi ya tara ko abin ɗa ya tara na asuban shi ne kowaye su to kaga wannan me ake rubi da wannan su wane ne asubai tuna asubai shine su ne mutanen da idan mutum ya mutu za su cinye dukiyansa duka in su kaɗai ne sun kuma akwai magada bayan magadan an ba su haƙƙinsu sai su asiban su kwashe abin da ya rage misali mutum ya mutu ya bar mahaifinsa da ɗansa mahaifi da ɗa a nan waye asibi ɗa shi ɗa zai jira sai an gama ba mahaifi haƙƙinsa abin da ya rage nashi ne yanzu nawa ne haƙƙin mahaifi ɗaya cikin shi da ku? sudus in an ba shi sudus ɗin shi abin da ya rage shi ne kashi biyar din dan zai kwashe da shi ne asibi an fahimci wannan ko idan mutum ya mutu ya bar dan uwansa bai da kowa sai dan uwa yaya shi kenan zai kwashe dukkan dukiya din gaba daya to shi asibi idan shi kadai ne zai kwashe dukkan dukiya idan akwai magada wanda ake ba su wani kaso a nan wajen shi zai ba su dama a gama ba su haƙƙinsu sai an fasa nasu abin da ya rage nashi ne shi ne manzo Allah yake faɗa cewa abinda ta ya tara ko mahaifi ya tara na asuban shi ne ko wane ne su sawa'un ɗa ne ta yana zama asibi uba yana zama asibi kaka ma yakan zama asibi dan uwa yakan zama asibi ammi yakan zama asibi duk yana suka zama asibi ya danganci karfinsu a wajen gadon, in wani ya kare su ko wani bai kare su misali aka ji wani ko to kaga wannan matsala ce mai zurfi manzo Allah ya yi bayani a takaici a nan wajen wanda wani bai sani ba zai dauka magana ne wanda za a iya kare cikin wasu 'yan mintuna magana ne mai tsawo kwarai da gaske mai faɗi na'am نعم رواه أبو داود والنسائي Bukhari, ماجه وصنعه shi ya inganta hadisin da ibn abdulbar almaliki mm. sanadin shi na'am hasanahu al-albani na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi walittaka wani alaƙa ne kamar alaƙa na nasaba walittaka wani alaƙa ne kamar alaƙa na dangantaka ba a siyar da shi ba a ba da kyautan shi hmm. me ake nufi da wala'u a nan wajen wala'u ina da bawa to wannan bawa nawa sai na yanta shi idan na yanta bawan wato na zama ni ne maula a alana shi ni ne mai gidan shi duk da cewa na yanta shi to a garin ba shi da wani mutum wanda in harkar shi ya taso za a dumfara kamar shi in ba shi aka ba shi ya kasa biya asalin wanda ya tashi za a dumfara a ce yaron ka ba ya ci bashi mu ya biya kai za ka kira shi kamar ya faɗa ka ce ya biya an fahimci wani ko in zai yi aure ba shi da wanda za a kira a ce ya zama wakilin shi in mace ce waliyi kamar shi kai za ka wakilci auren shi in mace ce kai za ka zama waliyi na auren da ita sannan kuma in ya mutu ba shi da bagaji shi wannan bawan da ka yanta yanzu ya mutu bai da magaji to kai sai ka zama kai ne mai gadon shi za ka zama asiri ka kwashe dukiyar duka don naka ne an gane to wannan shi ne ma'anan walittaka wani matsayi ne wanda mutum ke da shi wanda ke ba shi dama bayan ya yanta bawa ya zama to mai gidan wannan bawa din to saboda haka irin wannan wannan haƙƙi din na walittaka to mutum yana iya sayarwa ga wani ke ni na yanta wannan bawa ni ne mai gidan shi na baka wannan wannan wannan matsayi yanzu ya halatta shi na ce bai halatta ba an gano wannan ku ba a siyar da shi sannan baka ba da kyautar shi ga wani ka ce na baka kyautar wani takan wani la ba a ba da kyautar shi an gano wannan ku na'am yace rawahul hakim min tariqi shafi'i an muhammad bin an abi yusuf wa sahahu ibn hibban wa allahu albayhaqi bayhaqi ya illanta shi na'am is not hadisin sahihi ne shi hadisin ya inganta na'am na'am yace wa abdullahi wa an abi kilaba an anas qala qala qala sallallahu alaihi wasallam afradukum uh, wanda ya fi ku iya rabon gado shine zaidu dan sabit a cikin sahabbai gaba ɗaya Allah ya bashi baiwa na iya rabon gado shi yafi kowa iya rabon gado an illanta hadisin da irsal illa khafiya na'am isnad hmm? aslan gare aslan sahih ما ta خلاص آه. خلاص رد البيعقي في سننه الكبرى وقال أنه هذا خطأ لأن الزكاة لم يروه هكذا إنما رواه أخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة قدم الترمذي في سننه في المناجد رقم كذا وقال حسن قدري وافقه الذهبي an gane wannan na'am manzo sallallahu alaihi ya ce wanda ya fi ku iya rabon gado shine zaid bin sabit to wannan ya nuna cewa zaid bin sabit ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai kenan gado ya fi su iya rabon gado ya fi su ilimi ya fi su a wannan bangaren na rabon gado amma idan an tattaro ilimi a dunkule ba gaba daya waye fi ilimi abubakar ne nisfi sai ga rasu sannan umar sannan usman Sana Ali bin Abi Talib wayannan suna daga cikin fuqaha sahaba manya manya misali an gani kasancewa an yabi wani malami da wani sashe na ilimi baya nuna kuma ya fi kowane bangare na ilimi zai yi wa malam wani ya kware a wajen sanin kasuwanci baya nuna kuma ya fi kowa sanin fikihu duka ko zai yi wa malam wani ya kware akan fikihu duka baya nuna ya fi kowa sanin hadisi tauhidi waye waye waye da sauransu an gane wannan ko zai yi wa Allah ya ba mutum wani baiwa kai ɗalibinka ma sai ga ɗalibinka ya goge wajen ƙur'ani da tajwidi fiye da kai ma amma kuma a dunkulen an tattaro ilimin gaba ɗaya ka shi ko irin wannan suna yana faruwa gaba ɗaya kasancewan Allah ya keɓance mutum da wani falala baya nuna kuma ya fi duk ga dukkan falalan ya fi duk sauran mutane a kan shi wani za ga tarihi ne ya kware amma sauran fannoni gaba ɗaya an tsere mishi a kan shi na'am na'am malam wani taga ana gadon shi idan mutum idan uba ya suna gado ya suna gadon shi na'am alaikum salam eh su kuskure ya za a san kuskure ne wani lokaci kuskure ana duba zahiri ne kila ba kuskuren bane kuma ana hana shi inda ya kisa kawai ba za a zai gano ba inda an ga ya kisa ko kisan nan da kuskure za a doka da gangan ne shi za a doka ba ba shi dama ya gano ba da wani zai iya yin kisan da baka da hujjan cewa da gangan yi. haka akwai shi ba kawai gadon kawai za a hana shi gado laisa lil qatil min hushay ba shi da komai na'am بسم الله الرحمن الرحيم حقيقه wa'annan sun manta me wannan sun salatu nabi ko hmm. eh hakika wa'annan sun manta in ji Nasiruddin Albani kai mahulla wala aqulu tanasau bazan ce wai sun yi da'awan mantuwa ba an gane akwai mantuwa kuma akwai mutum yayi da'awan mantuwa bai manta ba to ba wai sun yi da'awan mantuwa bane suna sane cewa me hadha cewa su dinnan da sababin irin wannan wahani sai suka fada cikin abin da yafi sharri daga abin da suka guda domin lallai su da wani mai magana ya ce musu idza kana ittiba yadullu ala ihtiramil madhu idan ya kasance biyayya yana nuni akan mutunta shi wanda ake bi din in biyayya yana nuni akan mutunta wanda ake bi wa huta dullu ala tanifi kuma saba sabanin sa saba mishi yana nuni akan sukan shi misali in kai biyayya ga malik yana nuna ka mutunta shi in kuma ka saba mai yana nuna baka girma shi in haka ne in wannan mukaddima din da wannan natija din gaskiya ne fa kaifa ajastum li anfusikum mukhalafata sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam yaya kuka halatta ma kanku saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda yake biyayya ga manzo muka dauki ka'idan ku yayi mai kenan ya wulakanta manzo bai san darajar shi ba tunda kun ce idan mutum idan mutum ya saba wa mazhaban wani malami to ya nuna wannan malami ba shi da kima a wajen shi to in ka saba wa manganin manzo Allah da sa ba bai nuni a kai kaga ce kenan su masu takari daga mazhaba din in muka dauki ka'idan su za ma iya kafirta su kenan da irin nasu ka'idan to su suna tuhuman ka cewa kai ka ƙirƙo da mazhaba malamin su saboda haka baka san darajar shi ba wannan shine nasu ka'ida to tun da haka ne ashe duk mutumin da ya ƙirƙo da mazhaban wani ko da fahimtar wani bai san darajar shi ba to wanda ya ƙirƙo da sunan manzo Allah ba bai san darajar shi ba to kuma kaga in ka in baka san darajar malik ba baka yarda ba sai dai kai kuskure wajen sukan malami kan malami ko ba kafirci ba ne amma wanda bai san darajar manzo Allah ba kai tsaye kaulan wahidan yi rinta. to waye fi cancanta ya zama abin zargi haka su to wannan malam na kokari nuna mana cewa rashin bin mazhaba baya nuni akan kawo wulakanta malamin mazhaba ne la na'am da barin binta zuwa gaban imam na mazhaba a cikin sabanin sunna E shi imam din ai ba masumi bane shi dan na kibin shi shi ba masumi bane shi suka ga imami ba kafirci bane amma dai laifi da go? mutum ya soki imamu malik ko ya soki imamu shafi ko ya soki imamu ahmad wannan ya yi laifi mai girman gaske a fahimta na salafiya zagin malamai fukaha ko zagin malamai na salaf bid'a ne kuma laifi ne mai girman gaske an gane duk mutumin da yake sukan wayannan malamai ba a sa shi daga cikin salatiyun na'am wala in kana indakum mukhalafatu al-imam hadar qa'ala to idan ya kasance a wajen ku saba wa imam ana fassara shi a matsayin suka ne ga wannan imam din to saba wa manzon Allah shi ya fi bayyana wajen kasancewa shi suka ne ga manzon Allah kenan in muka dauki naku mukaddima din nan ya musu raddi ne da abin da suke faɗa ba wai yana goyon bayan cewa maganar gaskiya bane misali kai wannan shine kafirci ainihin sa madaran kafirci kenan wa iyal iyaz billah da wani mai magana ya ce musu da wani mai magana zai gaya musu wannan ba za su samu daman yin jawabi gare shi ba za su iya bashi amsa ba za su iya bashi amsa ba kalimatun wahida Allahumma sai dai kalma ɗaya kawai za su iya faɗa ɗala ma sami yana hamin ba abin mun daɗe muna jin wannan kalma daga wasu sashi daga cikin su shi ne ce su tarakna sunna sikatan minna bi imam al-mazhab innama tarakna sunna sikatan minna bi imam mazhab kawai mun bar sunna ne don mun amincewa limamin mazhaba din dan hannabiya zai gaya ma cewa ya bar sunna ne saboda amincewa da mazhaban abu hanifa haka nan shi ma ba maliki haka nan ba shafi'i haka nan mai bin mazhaba na imamu ahmad an gane saboda ya amincewa imam din shi ya sanya ya rike mazhaban shi to kaga ya amince mai kenan ba zai kuskure ba kenan duk abin da imamin ya faɗa ba matsala eh imamin mutumin kirki ne kasancewar shi ba mutumin kirki kuma bai kubutar da shi daga kurakurai ba kirki daban rashin kuskure daban an gane yayi imami mutumin kirki ne bawan Allah amma kuma zai iya faɗin abubuwa da yawa wanda kurakurai ne to idan ka zo kai shagalidi da shi za ka yi biyayya da abin da yake daidai da na kuskure a nashi duka cewa imam din ya fi sanin sunna fiye da mu jawabu kan wannan kalma din ya dolin kalam alaiha za mu ba da amsa ta fuskoki wanda magana zai tsawaita a kanta a cikin wannan mukaddima ne saboda haka ni zan takaita akan fuska ɗaya daga cikin jawabin shine jawabi mai rarrabewa da izinin Allah mai raba gardama da izinin Allah fa aqul zamu ci sai in ce wa alaikum assalam na'am eh za mu gano kuskure in mun ga hadisi ingantacce ba su bi shi ba za mu gano kuskuren mana su ya aka yi su suka iya gina mazhabansu ba da dalili ba ne to in sun gina hukunci ba su da hujja akan hukuncin kuma ga wani malami yanzu idan shi imam malik ya faɗi magana sai imamu shafi'i ya kawo nusus wanda mali bai gani ba kuma sun inganta ya za a ito ba za a gano ba dole a gano misali hmm? ai magana cewa ya za a yi magano kuskure su su su mala'iku ne ba za a gano kuskure su ba za a gano duk zurfin ilimin malami idan ya faɗi magana bai da hujja za a gane bai da hujja إن eh. Allah الله wani to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gurguje a tunatarwa ne ga 'yan uwa cewa ga shi yanzu mun dawo karatu za mu fara karatu gaba ɗaya ta kowane fanni ta bangaren na asuba da kuma majalisin yamma insha Allah duk yau za mu fara kuma dama can mun fara na magarba da ishayi saboda haka muna sanar da 'yan uwa cewa kowa ya sani cewa yanzu an dawo karatu a kowane bangare an dawo yanzu sannan kuma na biyu muna ƙara sanatar da yan uwa dangane da ainihin cewa gashi lokaci ya riga ya kure mana yanzu muna cikin rabiul awwal za a shiga cikin rabiul thani sai jimadal kula jimadal thani jimadal thaniya sannan rajab sha'aban yanzu wala wata nawa kenan kaga wata biyar kaga muna da aiki a kanmu cikin wata biyar din da muke so mu tattaro duk abin da za mu yi dangane da abin da shafi tafsiri saboda haka a gurguje za a fara gadangadan za a fara magana a kan shi da lokaci ya riga ya ƙure mana gaskiya an gane wannan in muka yi sake to ba za mu ji daɗin al'amarin ba kuma ga irin halin da ake ciki ma misali na ainihin wannan halin da aka muka samu kan mace kaga dole muna buƙatar mu ƙara ainihin ƙoƙari wajen ainihin yin wannan aiki din saka Allah ta'ala shi taimake mu bari mu taimako za ne to ga su zagaya dan neman taimako da aka saba na a